daren juma'a daren shida ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 16 ga watan august shekara miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 78 da shida 76 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al-ulu wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al rahmatullahi alaihi wannan littafi da shi da asalin shi yana karantar da mu ne ƙidan musulunci wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya daidaita akan kan sa kamar yadda ya faɗa a cikin ayoyin alqur'ani mai girma kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ambata a cikin hadisai masu inganci da kuma fassara daga malamin farko a cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ya saka musu da alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyan al-Imam al zahabi tare da shi da Sheikh Al-Albani rahmatullahi alaihima a inda suke kawo mana fassara daki daki daga malamai mabambanta daga cikin malaman musulunci zamani bayan zamani waɗanda suka fassara ayoyin alkur'ani ko hadisai ko suka yi bayanai don tabbatar da wannan akida ta musulman farko mun kwana a kan lambar limani na 126 shine al-imamu Abu Bakr al-Ajurri rahmatullahi alayhi wanda bayan da muka ɗanji bayanai a takaice game da tarihinsa da matsayinsa a ilimi da matsayin da littafin sana kitabu shari'a sai lokaci ya kure mana dan haka zamu je kai tsaye zuwa ga abin da malam ya rubuta anan cewa al-Imam Abu Bakr al-Ajurri ah, an haife shi shekara 280 ya rasu shekara 360 ya rayu kenan shekara 80 a duniya ya ya rasu a rana ta farko daya ga watan Muharram na shekara 360 nan Allah ya gafarta mishi Zahabi yace sannafa al-Hafiz Zahid Abu Bakar Muhammad bin Husayn al-Ajuri al-Mujawir bi Makkah kitab ash-Shari'a fi sunnah Malam Abubakar al-Ajuri Muhammad dan Husayn wanda ya zo na kasan makka shekara ta talatin a ƙasar makka yana zo yana karantarwa ya rubuta littafi mai suna kitabu shari'a famin bihi, daga cikin babukan da ya bude a wannan tafi na shi na ya ce babu tahaziri min mazhabin hululiyya babin da ke bayani akan jan kunne da tsoratarwa tsoratar da musulmai daga haɗarin tafarki ko aƙidan 'yan hululiya 'yan komai Allah ثم قال سأنن سيمال إن يتي الذي يذهب إليه أهل السنة أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته أكيد أهل السنة إتشي الله سبحانه وتعالى على عرشه يرى بثن العرش فوق سماواته أسمن سمنسا وعلمه محيط بكل شيء علم الله كما يكي ويقومي وقد أحاط بجميع ما خلق fi samawati da ula Allah ya kewaye dukkanin abubuwan da ya halitta a cikin sammai madaukaka wa bi jami'i ma fi sab'i ardi da kuma dukkan abin da ke cikin ƙasa guda bakwai yurfa'u ilaihi a'malul ibad ana ɗaukaka ayyukan bayi ga Allah fa in qila idan aka ce fa ma'ana qawli to menene ma'anar fadin sa ma يكون من نجوى salasatin illa هو rabi'u me ma'ana wannan aya wadda malamai malaman baya suna hujja da ita kan cewa Allah yana ko'ina jami'a da sauran bacatu da irin yan hululiya wannan kalma ta fa'ish asalin ta ayyu shay'in sai aka rage mata tsayi ta koma aish larabci ne na yan birni wanda aka fara samun shi a wancan lokacin da suke rayuwa kila sai a bada amsa a ce ilmu abin da yake nufi da ma yakunu min najwa salatati babu wasu mutum uku da za su ganawa illa huwa rabi'uhu face Allah shine na hudun su ma'anarsa ilmuhu sai ya zama Allah yana sanar da abin da suke wallahu ala arshi Allah kuma na saman al'arshinsa wa ilmuhu muhitun biha Iliminsa ya kewaye sammai kama fassarahu ahlul ilmi kama yadda malamai suka fassara wannan aya daga cikin sahabbai da tabi'ai zaka iya komawa littafin tafsiri na Imam Qabari zaka ga ya ruwaito maganganu kala daban-daban daga malamai mabambanta cikin malaman salaf cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su akan tabbatar da wannan fasara haka shi ma ajuri din ya kawo maganganunsu da isnadoji tabbatattu haka ibnu abi shayba a cikin kitabinsa ba ibnu abi shayba ibnu abi asim a cikin littafinsa as-sunna haka imam bukhari ya kwararo maganganun kwatankwacin waɗannan a cikin kitabut tauhid nasa na sahih bukhari haka a cikin littafin shi khalqu af'al al-ibad da dai sauran malamai al-imam ibnu baqa al-ukbari a cikin littafinsa al-ibana haka imamu tabarani kamar da muka ji a baya a nashi littafin na kitabus sunna ga sunan dai malamai bunci Allah ya gafarta musu baki da su wal ayatu yadullu awwaluha wa akhiruha ala annahu la ilmu wa huwa ala arshi ayar farkonta da ta yana nuni zuwa ga cewa Allah da iliminsa yake sanin mun karanta a baya ku tana farkon ayar da take cewa alam ta'lam ko

sannan sai shi malam al'aduri yace haddathana ibn makhlad qala haddathana abu dawuda qala haddathana ahmad bin hanbal qala haddathana shuraih uh, shuraih ibn nu'man qala haddathana abdullah ibn nafi' qala qala malik allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan daga imam malik yace allah yana sama iliminsa kuma yana ko'ina la ya khlu min ilmihi makanu babu wani a wuri da yake tsaraituwa daga Allah daga ilimin Allah alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi ma yakunu min najwa salatatin to kaga sai ake magana akan alam ta'lam sani ilimi haka kuma can karshe wallahu alimul khabir Allah masani ne kuma ya bada labari shi ke nufi da cewa farkon ayar da karshen ayar duka suna nuni zuwa ga cewa ilimin Allah ne malam yace kana al-ajurri faqihan muhaddithan athariyan al-imam al-ajurri ya kasance malamin fiqh ne malamin hadisi ne athariyan mai aiki da hadisi muhaddith ko malamin hadisi ko amma ka ce athari to mai aiki da hadisi baya ga ilimi kuma yana aiki shi hasan at-tasani littafan shi masu kyau ne jawara mudda ya zo da kasar makka tsawon shekaru shekaru 30 rawa'an likajji wa abi shu'aib al-harrani wa tabaqatihima yayi riwaya daga waɗannan manya-manyan malamai wa hamala anhu khalqun min al-hajjaj halittu da dama daga cikin masu zuwa aikin haji shekara da shekaru sun koyi karatu a wurinsa tufiya sanata 60 wa 300 ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to kamar yadda muka ambata a ran nan wannan maganganun ya ciro su daga cikin littafin kitabun shari'a ne ga littafin kitabun shari'a tare da mu wannan bugun darul hadisi a ƙasar Kahira da taƙiƙin Farid Abdul Aziz Al-Jundi wanda aka buga shi a shekara ta miladiya ga gashi a cikin shafi na ɗari. biyu da talatin da biyu zuwa da talatin da uku hadda hudu inda ya ce babu tahadiri min mazahibin hulliya kamar yadda muka tumara ya ciro ma ya dan yi yake maganganun shi ne su makaranta su a cikin jumlar su kamar yadda shi malam azubi ya kawo su babin da ke bayani akan tsoratarwa game da mazhabin yan hululiya qala muhammad ibn al-husaini rahimahullah shine dai al'aduri ajuri din malam muhammadu dan husaini Allah ya gafarta mishi yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat walhamdulillahi ala kulli halin wa sallallahu ala muhammadin an-nabiyyi wa alihi wa sallam amma ba'du fa inni uhadhdhiru ikhwani al-mu'minina al-ubudiyya ina tsoratar da 'yan uwana musulmai da su guje wa mazhabin yan hakika alladina la'iba bihim ash-shaytan wanda shaytan yayi wasa da hankalinsu fa kharaju bi su'i mazhabihim an tsari a harin ilimi suka fice daga tafarkin ilimi suka shiga mummunan tafarki ila mazahiba kabiha zuwa ga tafarki mummuna la takunu illa fi kulli maftunin halikin babu wanda zai shiga tafarkin cewa komai Allah ko Allah ya shiga komai sai wanda Allah ya fitile shi sai halakaki Allah ka tsare mu za'am suna cewa wai annallaha azza wa jalla halun fi kulli shay wai Allah subhanahu wataala ya shiga jikin komai ba ka suke faɗi ba su ce ko kayan su ne ma a airport ji Allah ne da sauransu dinki ta kawo tawili iri daban-daban hatta akhrajahum madhhabihim ila an takallamu تكلموا في الله عز وجل بما تنكره العلماء العقلاء har suka je suna maganganu munana akan Allah subhanahu wataala wanda dukkanin malamai masu hankali suna inkarin wannan har a cikin su yanda rika masu hankalin su ba sa bari wannan magana la yuwasiqu qawluhum kitabun wala sunna babu wata hujja a cikin alqur'ani ko hadisi da ta dace da maganar su wala qawlus sahaba radiyallahu anhu babu wata magana wani sahabi da ta yi kama da maganar su wala a a'immatil muslimina ba magana wani limami maliku ko shafi'i ko ahmad ko abu hanifa ko sauri ko waye ko waye eh, ibnu uyayna amash Zuhri, ibn bin nan abdurrahman al-auza'i limaman gabas da na yamma su ibn abdul su baji su su abin nan ibn hazmi waɗannan limamai na musulunci gaba ɗayan da na bayansu da na gabansu. ba wanda yake irin wannan maukaciyar magana babu ya ce wa inni la astawhishu yace wallahi ina ganin wauta ina jin kyama ina jin tsoro an azkura qabiha afali ina tsoron fadin mugayen maganganun su tanzihan minni li jalalillahi alkarim wa azmati saboda ina ganin daraja Allah da tsarkin Allah da girman Allah Allah ya fi ƙarfin koda da bada labari a dinga bada labarin irin muguwar maganar da su. kamar yanzu sanya waƙoƙin da ake yi wai ana ana yaɗa su wai don mutane su ji wai su ji barna shi ma shi barna ne irin wannan waƙoƙin da za a ce barhama ya yi kaza barhama shi ne kaza irin wannan mugayen waƙoƙin wai sai mutane su dinga yaɗa su wai da tunanin wai suna suna yaɗawa wai a ji a jawo shi. shi kanshi yadawa barna ne shi ne abin da malamin da yake cewa Allah darajar Allah ta fi ƙarfin a dinga yaɗa ma maganarsu ko mun gane kuskure ne ka dinga da mu mutane kana sharing ire-iren wannan mugayen waƙoƙin waɗanda ka ji takadu samawatu ya tafaddara min kokai. wata shaqqul ardu wata khirul jibalu hadda an da aulir rahman walada su kirista cewa ko yake Allah yana da amma Allah ya ce da sama da ƙasa sun kusa su gargaje gaba daya saboda wani mugo magana ka duba ka ga munin irin magana da su wannan suke faɗa ta ninnin ka sau ɗari sau ɗari munin magana ke su da zaka fuka jin su malam yace wa kama qala ibn al-mubaraki rahimahullahu inna wa an nahki kalam al-yahudi muna iya ruwaito maganar yahudawa wannan tsara Inda Allah ma ya bada labari wa qalatir rahubu wannan tsara kaza ko sun suna cewa yadullahi maglula kaga Allah ya bada labarin su uzair ibn masihu billah duka Allah ya hakaito maganganun sa ne musu raddi haka ana iya hakaito maganganun su a musu raddi go yace wala nasati wa anna haki kalamar jami'a amma ba ma iya ruwaito maganganun jami'a saboda munus suna da kyama na faɗin magana in kana faɗa zaka diga diga ta tashi sai dai baka da sauran imani yanzu irin wannan waƙoƙin in ba mutum ya sururuce ba da an sa maka da kaji harafi ɗaya biyu in dai kana da imani zaka kashe kawai ba za ka yi jinta ba irin wannan waka da waɗannan la'anannin suke yi suna zagin Allah suna kuranta wani can ɗan mace da namiji wanda aka kira shi daga mani kamar kowa wanda ya rayu ya mutu wanda yake kashi ya fitsari ya tara da mata yadda kowar dan adam yake wanda ba kowan ba da shi la ɗan adam suka mai da shi sama da Allah kwanan nan irin wannan kokin sun dade suna yawo a yan shekarun nan to in dai kana da gurbushin imani da zarar an saka maka waka kana ji ana faɗan dango ɗaya biyu zaka cika kasa to daga zaka dinga yada wannan sai da wani amfani Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa thumma innahum idza unkiru alaihim su'u mazhabihi qalu lana hujjatun min kitabillahi azza wa jalla da zarar ka ce musu 'yan hululiya 'yan komai Allah ƙarya kuke magana ku muguwar magana ce sai su ce wai suna da hujja a alqur'ani ba gaske bane ba wannan littafin ba da rubuta shi fiye da shekara 2000 jama'a malam ya shiga da cewa wa idza qila lahum mal hujja in aka ce musu ina hujja qalu sai su ce qala allah azza wa jalla fi kitabihi allah ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma sai su ce wai allah ya ce babu wasu masu yin gani su uku sai Allah ya zama na hudun su ko su hudu sai Allah ya zama na biyar din su ko su biyar sai Allah ya zama na shidan su ko ƙasa da haka ko sama da haka sai ya zama Allah tare da su duk inda suke wa bi qawli ta'ala kuma su kafa hujja da faɗin Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ila qawli ya zuwa faɗin shi wa huwa ma'akum ma'akum aina ma kuntum huwal awwal wal zahir wal batin Allah shine na farko Allah shine na ƙarshe Allah shine mabayyani Allah shine koyayye sai su ce ai duk wannan hujja ce akan cewa duk abin da ka gani da ma wanda baka gani ba duk abin da yake fili da wanda yake koyi duk abin da yake farko da wanda yake ƙarshe to komai Allah ne da waɗannan ayoyin suke ɗauka suna canza musu ma'ana suna kafa hujja akan wannan mummunar magana dama malamai suka ce ma balla man balla illa ala hujja duk wanda ka ganshi cikin wata bata to akwai wata hujja da ya dauka dama wal qur'anu laka aw alayka ko dai kai hujja mai kai da alqur'ani ko kuma kai mummuna ko kai aikin alkhairi ranar alkiyama ce ce ka ko kuma kai mummuna ranar alkiyama a kafa maka hujja shi Allah ka tsare falabbasu ala sami'i minhum ma bima ta'awwadu sai suka rikirkita mai saurare daga zaran jahiliya ji wannan sai ya dauka gaskiya ce wa fassaru alqur'ana ala ma tahawa anfusuhum suna fasar alqur'ani a bisa san zuciyarsu fa ballu wa abu sun bata suna batarwa faman sami'ahu mimman jahila da ilma wanda bai san karatu ba bai san ilmi ba idan ya ji wannan zanna annal qawla kama qalu sai ya fara tsammanin ai abin yadda suka faɗa haka yake walaysa huwa kama ta'awwaluhu inda ahli ilmi alhalin gaba ɗaya abin ba haka yake wallazi yadhabu ilayhi ahli da to kaji daga inda zabi ya dauko والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء قد أحاط قد أحاط علمه في جميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في أرض في في سبع أرضين يعني يعقو sai kuma yanke wata magana daga tanan kuma bainahuma wa ma ta tsara da abin da ke tsakankanin sama da ƙasa da abin da ke ƙarƙashin ƙasa ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san sirri da abin da yafi sirri buya wa ya alamu kha'inatal a'yun Allah ya san idan da ke ha'inci wajen kallon abin da Allah bai halarta mishi ba wa ma tukhfi sudur Allah ya san abin da zakata ke koyewa wa ya alamu khatarata wal himma Allah ya san abin da ke darsauwa a cikin zuciya na tunanin yin wani abu wal himma da kuma nufin yin abu alkhatara shine abu na farko da zaka ji a zuciyarka ka tashi yin wani abu himma kuma yin kokarin yi da kafin ka ce bari in tafi sai zuciyarka ta raya maka zaka tafi da to zaran ka daga ka kai kai himma ke wala kad hammat bihi wa hammadiha to ka kai bari kai nufacin abu to hatta wannan yar khatara din abinda zai tsarsasu maka a zuciya kaga wata mace kawai sai ka fi ka ina ma da matar ka ce ko ina ma da za ta wannan zanen kawai da zai maka zai bujuru ma kawai kaga wata mota ka ina ma da kai kamar lake ta ba duk mutane suna yin irin wannan ba ka ji wani lokaci ina ma da kai wani ne ko ba wani bane kai to wannan dan jibtawan tunanin wanda kai ma ba za ka yi ma ba da labarin ne ya faru ba daga baya za ka yi ba da labarin tunanin tunda kai ba ko to Allah ya san da shi haka abin da ke sama da shi na himma wa ya'lamu wasu tuwaswisu bihin nufus Allah ya san sake-saken da zuciya take abin da bawo ke cewa karanta wasiƙar daki da zuciya take yi Allah ya sani yasma'u wa yara Allah yana ji yana gani la yaghibu an lahi azza wa jalla mithqalu dharratin mithqala dharratin fis samawati wal ardina wa ma bainahuma wani abu ƙwayen komayya baya taɓa koyuwa daga ilimin Allah a cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu illa wa kad ahata ilmuhu bi fa ce Allah ya san wannan abu wa huwa ala arshihi subhanahu ala al'ala Allah ubangiji yana saman arshin sa shine masani shine madaukaki shine magwayi sai zali bai kawo wannan ba sai kawo lafazin turfa'u ilayhi a amalul ibad wannan ma ya kawo mana shi ana daga ayyukan bayi zuwa gare shi sai saki tsallakewa fadin sa wa huwa a'lamu bima biha min almalaikati alladhina ya'rifunaha bil layli wan nahari Allah ya fi mala'iku da suke daukaka ayyukan bayin nan kamar da Bukhari ya dawaito akwai mala'ikun safi akwai na yamma masu jin aiki tsakanin la'asar wadanda da asuba da la'asar wadanda wannan su tafi da ayyuka wannan su su karba to waɗannan mala'ikun da za su zo su ta rikodin ayyukan da bayi suke na alkhairi da sharri sannan su koma da su Allah da ke sama ya fi sana'a abu da su su kawo فإن قال قائل فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية التي بها يهتدون idan bawa yace to ina ma'anar wannan aya wadda suke hujja da ita qila lahu sai a ce mishi ilmuhu azza wa jalla zahabi ya kawo wannan ko والله على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه كذا فسره أهل العلم والايه يدل اولها واخرها على انه علم فان قال قائل كي اذا ولي يجي يا يا هكا kida sai a ce da shi qala Allahu azza wa jalla alam tara anna Allah ya alam ma fi samawati wa ma fi ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa radu ta ce aya alam tara ba alam alamu ba alam shin baka gan anna Allah ya alam ma fi samawati wa ma fi ardi Allah ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u babu wani tarayya da mutane za su yi su uku sai Allah ya zama rabbun su ila akhiril aya zuwa ƙarshen ta sannan Allah yake thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah inna Allaha bi kulli shay'in alim sannan Allah ya ba su labarin abin da suke aikatawa ranar alkiyama Allah zai gaya musu saboda Allah masani ne na komai kaga farkon ayan Allah ya ce alam tara anna Allah ya alam sannan ya cike ta da cewa inna Allah bi kulli shay'in alim duka yana magana akan ilimi wasada Allah azza wa jalla al-ayata bil ilmi Allah ya fara magana a cikin ayar da magana akan ilimi wa khatamaha bil ilmi ya kare shi da ilimi fa ilmuhu azza wa jalla muhitun bi jami'i khalqihi wa huwa ala arshihi wa hadha qawlul muslimin sai malam ya ce ah, ya sake su wannan hadisi ma zahabi ya kawo shi fadin cewa qala hadathana abu abdullahi abdullah muhammad ibn makhlad al-attar qala hadathana abu daud al ba'ana qala anba'ana ahmad ibn hanbal qala hadathani shurayh bin an-nu'man qala anba'ana abdullah ibn nafi' qala qala malik ibn anas radiyallahu anhu allahu azza wa jalla fi sama wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu min ilmihi makan iyanan zahabi biya kawo mana ko tarar dauke daidai ne malam ya ci gaba da cewa wa haddathana abul fadli ja'far ibn muhammad al-sandali qala akhbarana al-fadl ibn ziyad قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول قال مالك بن أنس رضي الله عنه عز وجل الله عز وجل في السماء يتي الله سبحانه ينا السماء wa ilmuhu fi kulli makanin ilmun sa na kowane wuri la yakhlu minhu makan fa qultu man akhbaraka an malikin hadha kaga an ka lura akwai inqidai dan Ahmad dan Hanbali bai riski Maliku sai al-Fadl ibn Ziyad da malam Ahmad dan Hanbali Allah ga mata malam waye wannan labarin daga Maliku sai yace sami'tu min Shuraish bin Nu'man an Abdullah ibn Nafi irin wancan isnad wa da sani Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti قال أخبرنا النضر بن سلمة المروذي قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبيد الله بن موسى عن خالد بن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل خالد بن معدان yace na tambayi malam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri babban malami Allah ya gafarta mishi cewa menene ma'anar fadin Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum fassarar malaman farko sai ya ce qala ilmuhu ilmun ne yake tare da ku ba fassarar yan baya ba jama'a wa akhbarana abul fadl ja'far ibn muhammad al-sandai qala akhbarana al-fadl ibn ziyad qala akhbarana abu abdullah أحمد بن حنبل رحمه الله قال أنبأنا نوح بن ميمون قال أخبرنا بخير بن معروف أم مقاتل بن حيان عن الضحاك دقى الإمام الضحاك يجي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه فسرت قال هو على العرش وعلمه معه الله ينا سمع على العرش أما علم سنة تردها قال محمد بن الحسين رحمه الله ما لن أعجريتي وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله عز وجل في السماء على عرشه cikin alkur'ani mai girma akwai ayoyi da dama da suke nuni akan cewa Allah yana saman al'arshi amma ilimin sa na tare da mutane wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqi qala Allahu azza wa jalla amintum man fis samai an yakhsiba bikum al arda fa idha hiya tamur am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiban فستعلمون كيف نذير قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال الله عز وجل لعيسى عليه عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي قال الله جل ذكره وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma haka idan ka kwararo ayoyi sannan ya biyo da babu zikri sunanin lati dallati al-uqala ala anna allaha azza wa jalla ala arshihi fawqa sab'a samawatihi wa ilmuhu muhitun bi kulli shay'in la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' waɗannan kuma hadisai ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabbai daga tabi'ai ga su kun ta kawo su daya bayan daya mafiyan su mun karanta su a baya waɗannan ayoyi ma abin da yasa muka tsallake ba za mu sake bata lokaci ba za ki fassara su ba saboda idan ka kuma karatukan baya duka zahabi ya kawo mana su da ire-iren su kun can sai dai fara kwararo ayoyi karatukan da muka yi na farko-farko gwargwadon hali mun mu fassara su ire-iren waɗannan ilaihi sa'adul karimu tsayi sabbi isma rabbikal a'la inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa ma hu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi suna tabbatar da annabi Isa bai mutu ba yana raye yana sama inda Allah ya ga sunan ire-iren su suna nan da yawa Allah ubangiji ya samu dace to wannan dai so mun taba ne kawai daga littafin al'ajuri kitabu shari'a Allah ubangiji ya gafarta masa malam ya ci gaba da cewa a cikin kitabu ainihin wato wannan littafi namu na a muktasar ulum al-imam az-zahabi bayan da muka ji waɗannan maganganu akan al-imam al-ajuri Abu Muhammad ibn husaini rahmatullahi alayhi sai kuma ya ce. malami na 127 al-hafiz abu shaykh malam abu shaykh wanda aka haifa shekara ta 274 yar shekara ta 369 abu shaykh ya rayu kenan shekara ta 95 sannan ya rasu Allah ubangiji ya gafarta mishi sunansa Abdullah bin Muhammad ibn Ja'far ibn Hayyan babban malami ne ya koyi ilimi tun yana dan yaro kakansa din nan mai suna Muhammad ibn Ja'far ibn Hayyan shi ya sa shi a tafarkin karatu tun yana yaro ɗan karami Allah ya mishi baiwa ya samu ilimi da yawa ya ya yaye malamai manya manya irin su Ibn Manda Abu Abdullah irin su Abu Nu'aym al-Asfahani Mahliyatul Awliya da sauran tafai da akhbaru Asfahan shi ma wannan dama mutumin Asfahani. Malamin ya ci gaba da cewa qala muhaddisu Asfahana asbahana ma'a tabarani malamin kasa asbahan a kasar iran ta yanzu kenan wanda malantar sun yi ta ne da shi da imamu tabarani abu muhammad ibn hayyan abu muhammad abdullah ibn muhammad ibn ja'far ibn hayyan rahimahullahu fi kitab al-azamati A littafin shi mai suna kitabul azam wannan littafi littafin akida ne an buga shi a cikin juz'ai guda biyar wanda hakikin wani malami suna Raba'ullah ibn Muhammad ibn Idris wani mutum ne mutumin kasar Indiya ne asalin shi mutumin Mubarakpur mutumin kasar Indiya ne amma ya karatu a Jami'ar Islamiyya wannan mata hakikin asalin shi thesis ɗinsa ne na PhD da ya akan aƙida ya tafi shi a cikin juz'ai guda biyar an buga shi a wannan binnan maktaba ta daru daru wahba in ba na manta ba su suka buga shi a kasar madina littafi ne mai matukar kima kuma yayi yi wajen bayyana hadisai masu rauni da mawdu'ai waɗanda suke tsewa a fitar imam abu shek allah ya gafarta mashi da shi da Ibn manda da abu Nu'aym suna da al'adar kwararo hadisai masu rauni suna ganin kamar idan sun ambaci isnadin shi kenan sun fita daga zargi to wannan shine mazhabin da suka tafi da dakan tafin su galibi sa dauke da hadisi masu rauni har da na ƙarya ma amma da isnadojin su wanda ya sani zai iya gane kuma yawan mutane ba su sani wallahu almusta'an a cikin darul isma darul isma su suka buga littafin shekarun baya ana buga shi a juz'i biyar muna da shi a maktabar mutadara salafiya wallahi alhamd kitabul azama kitabun da ke bayani akan girman Allah lahu a ciki babu yake cewa zikiru arshin rabbi tabaraka wa ta'ala ambatan al'arshin Allah ubangiji madaukakin sarki wa kursiyi da kuma ambatan kursiyu na Allah wa azami khalqihima da ambatan girman halittarsu wa uluwin rabbi fauka arshi da ambatan cewa Allah subhanahu ya daukaka Allah subhanahu ta'ala ya daukaka akan al'arshinsa malam yace summa saqa jumlatan min al-ahadithi fi dhalika qad sannan ya koro tattaruwar wasu hadisai da suka zo akan haka wanda wasu su sun shude an ambace su a nan littafin hadisai da dama da ya kawo a wajen an riga an ji shi da bai mai tasu ba malam ya ci gaba da cewa walahu kitabus sunna har ila yau ibnu al-imam abu shaykh yana da kitabu sunna shi ma littafi ne na wa kitabu fada'ilul a'mal da kuma littafin shi mai suna fada'ilul a'mal ana kuma ce mashi thawabul a'mal littafi ne da ya rubuta shi kamar da aka bada labari ya aka kai mu al-Imam da ya gani fastahsanu yace littafin yayi kyau kamar da zaka ba da labari a cikin Sirru Alamin Nubala kuma ya ba da labari har ila yau cewa abu sheikh yana bada labarin cewa babu wani hadisi da ya ambata a cikin littafin sai da ya yi kici hadisin da ke magana akan ayyuka na falala sadaka zakka fulfili karatun alqur'ani kula da iyaye jin kan marayu tausayin mabukata mutunta dattawa girmama makwabci kaza irin wannan abubuwa irin wanda suke cikin kamar yadda salihina yace babu hadisin da ya rubuta a cikin littafin sai da ya yi kici haka aka bada labari to shine yake cewa fadailul a'mal ana buga shi da sunan kuma thawabul a'mal littafi ne mujalladi guda was-sunanul kabir ya rubuta anan da as-sunnatul kabir as-sunanul kabir ko as-sunna al-kabir shi ma na aqida ne wanda ya fada shi fiye da wancan as-sunna zabi yace waqa'alana jumlatun min tasahih mun samu littafan shi da dama mun karanta su zahabi akwai amsalul hadith yana bayani akan kwatance da annabi yake a cikin hadisai akwai kitabu tafsir wanda tafsiri ne yake kuwaitowa da isnadoji daga malamai eh, babban malami ne yana da ayyuka na ban mamaki a cikin ilimi yana da kuma kitabul azan kan kiran sallah akwai kitabul fara'id ah, wanda ke magana akan gado akwai al-imamu al-hafiz yusuf ibnu khalil wanda ɗalibinsa ne ya bada labarin cewa bayan rasuwan malamin ya mafarki sai ya gan shi a masallaci a garin kufa sai ya gan shi ya yi tsawo yayi tsawo har kan shi na kusa taɓa rufin daki sai ya ce mishi wannan kamar wani ya ce ƙware ko ni ce amma ba ka mutu ne kake a nan ya ce na mutu mana ai nan ba duniya ba ne to ina ne ne kai dai ka ganni kawai ya ce to da ka mutu ya Allah ya daka yace ya ce ai Allah ubangiji ya ji munin kurakurai na kuma ya muni rahama aiki yake da mishi aya cewa fadin Allah alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrathna al-arda natabawwa'u minha haythu sha idan mushi na aya cewa guriya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarin da yi mana kuma ya gadar mana da ƙasa kamar yana mishi arashi da wannan aya cewa Allah ya alƙawarin zai gafarta masa shi sauran musulmai kuma ya gafarta mishi Allah gafarta mana gaba kida mafarki ne wanda ya tabbata a cikin tarihi kuma mafarki ne kyakkyawa su ne ba wai hujja ba ce amma muna mishi fata Allah ya gafarta mishi Allah wani ya gafarta mishi da shi da sauran malaman sunna da mu gaba daya haka ya bada labari kuma har ya yi hujja da wannan aya da ke cikin sautin zumar ko wallahu a'lam to abubakar al’imamun abin da kenan abu sheik a taƙaice kwarai da gaske malam ya ci gaba da cewa wa kana imaman fil hadisi abu sheik ya kasance limami ne na hadisi rafi al’isnadi mai tsawon mai babban isnadi wato gajere ke sami abubakar ibn abi asu ya saurari karatu a gun malam abubakar ɗan gidan abu asu da littafin kitabus sunna din wa tabaqata da shi da tsararrakin sa wala hika bil kufati aba umar al-qattat ya gamu da abu umar al-qattat a kasar kufa wannan shine wani malami shi ma da dade a duniya wanda za mai tarjuma yake cewa al-mu'ammar ya daɗe a duniya shekarar shi wajen 94 shi ma a duniya ya rasu shekara 300 daidai an haife shekara 200 ne da shidda ya rasu ka ta ɗari uku daidai ka ga ya shekara kenan saba'in da shida a duniya da haka ya daɗe ƙwarai da gaske amma kamar da za a biyar waito ya ba da labari a cikin littafin din nan siru alamin nubala da cikin littafin samira na la'ikidal da kuma asalin magana tana cikin littafin tarihu mujaddid bagdad na al albagdadi rahmatullahi alaihi cewa wannan malami abu umar al malami ne ba'ifi cewa malamai sun yi magana hatta akan takallamu fi sama'ihi an abi ai sun yi magana game da tabbatar cewa ko ya ji hadisi daga abu ru'ay wallahu a'lam ya dai rasu a shekara ta uku daidai a garin Bagadaza lafazin alqattat eh, kalma ce mai mummunar ma'ana amma haka ake mishi wannan lakabi domin alqattat shine da ba hausa da ce munafiki gashi nan da yadkhul jannata ko hadisi ne mana yin islamiya na na mutu dan Yaman daga aka rawaito daga gare shi daga Bukhari da Muslim akwai akwai namam akwai qattat akwai qassa bisi dukan su da Hausa kai zaka ce munafikai amma ga ce namam shine wanda za a yi abu yana wajen ya tashi ya je faɗa wani abokin faɗa ko abokin gaba annamimi kenan da wasu ko annamimi mai daukan magana wani ya kai ma wani wal umra'atuhu hammalatul hadabi da aka ce an ce ita ma annamimi ya ce haka dai aka fara ta yi mata abu abu lahaj ko eh, to to wannan shi ake ce ma annamimi wanda za ku ma da shi ku yi ta'i lafiya lau ko ku yi magana a waya da kai da shi ko da ke da ita da an tashi sai kuma a shayar ko da wannan magana tsaf sai kai gaba inda kuma ya san in je faɗa fitina zai haddasa ba da sunan nasiha ko gyara ko kuma kai labarin da aka aike shi ba to wannan a larabci ke ce ma ma tsuran munafiki kenan wannan shine labulwa na munafiki shi kuma qattat qattat shine wanda ba da shi akai ba amma yana laba yana ji ba ku san yana ji ba shine qattat ko mun gane ko kuma zai saka muku dan leken asiri irin da yan siyasa suke to wannan shine qattat shine kamar yadda jawari ya fassara a cikin littafin sa eh, abin nan tajul arus yace ah, huwa man yatasamma'u kalaman nas bi ghairi ma'rifatihim fa yukhbiru a'da'ahu fa yukhbiru a'da'ahu wanda ke jin maganar mutane ba da saninsu ba kaga bambanci kenan kawai wancan ya ji da saninsu larabci yana da wannan fadin wanda ya ji da saninka nan ma wanda ya ji magana ba da shi ake ba irin wanda annabi ya ce ranar alkiyama za a narka dalma a kura mishi a kunnen shi dalmar gidan wuta wannan shine qattat sai kuma qassat shi kuma wanda zai zo bayan an gama abu ya nemi labari dan neman labari ana cewa qassas da sinu ana kuma iya cewa qassasun da sadu amma qassas ya waye gari ya zama ka ana mai bada labari ba sai na sharri ba gashi nan wa qalat bi ukhtihi qussi ay tatallabi akhbar qussi fa basar bihi an junubi wa la yashkur sai kuma kawai ya zama bi bisi shine dan bada labarin abinda bai ji an yi ba mafiya mutane anan shine shine da level na munafunci ba da kai aka yi ba baka ɓoye ka ji ba amma kana ba da labari mafi yawan labarin da mutane su wara irin wannan babu isnadi in aka turke su ma ba su sanya aka yi ba ba su san me ya faru ba ai an ce ayi kaza mutum yana nan kawai sai ce ayi Abuja ga abin da ake yi a Kano a Lagos a Johannesburg yana ta bada labarin abubuwan da ake wanda ya taɓa ganin garin ba Allah ya tsare mu duk wannan tarawa kai mugayen ayyuka ne waɗanda mutum sai ya rage da zai da su yana rike amma malamai suna cewa irin waɗannan bugayen ayyukan ko Ɓarnarsu da bala'in da za ta haifar da mutum a lahira wanda ya shafi zunubin da kai na cin mutuncin bayan Allah da laifin da ke tsakaninka da bayi ya fi matsala a wurin Allah fiye da matsalar da ke tsakaninka da Allah ma'ana wanda ya sha giya zunubin shi ya fi sauki akan wanda ya gulma saboda wancan tun a nan duniya ma kamar yadda hadisin musulmi ya tabbatar Allah ya sanya mala'ikan rubuta lada shine oga akan mala'ikan rubuta zunubi daka da zarar mutum yayi yayi aikin lada sai a rubuta ta ashara ta hasana wallahu zai liman yasha idan yayi niyya alheri bai aikata ba sai a rubuta guda daya idan yayi niyyar sharri bai aikata ba sai shi mala'ikan lada yace mala'ikan zunubi uktubaha lahu hasana tsoron Allah da ya je fasa sai a ce rubuta mashi lada nan makwaya daya idan ya yi zunubi ya ba aikata zunubin kuma ya sha giya ko ya zina ko ya karya ko ya tace ko ya ci haram sai mala'ikan mala'ikan zunubin ya ce a aktubuha sai sai mala'ikan lada ya ce a akhirha lahu la'allahu an yatu dan jira tukunna hala ya tuba kaga tun daga nan Allah ya tsara a yi shi rahama mumini a tausaya mai amma idan ya ci amanar wani to babu wannan ɗaya kafar da ya ci amanar wani kawai wannan haƙoƙin bayan Allah ne rubuta kawai yi, hatta shahidi manzo Allah yake cewa da zarar dilin shi ya zuba a gun jihadi za a dafata ne da ban shi gabaki dai in banda haƙƙin bayan Allah haƙƙin wanda ka ci haram ɗinsu haƙƙin waɗanda ka cinye dukiyarsu ta marayu haƙƙin iyaye haƙƙin makwabta haƙƙin ƴaƴa haƙƙin waɗanda ka ci su haƙƙin waɗanda ka musu sata haƙƙin waɗanda ka kai kidnapping ɗinsu haƙƙin waɗanda ka cutar dai ta mutunci ko ta dukiya ko ta jini ko ta wani abu wannan Allah baya yafewa sai Allah ya kwata musu su domin su ma bayan Allah ne kamar da kake bawa Allah Allah ubangiji ya tsare mu amma haƙƙin da ke na tsakaninka da Allah Allah saboda falalar shi da rahama shi yace azabi usibu biha man asha wa rahmati wasi'at kulli shay sai Allah ya gafarta Allah ya gafarta mana a takeice lafazin qattat gina qattat da namam amma kuma haka sunan shi shi za bai da gayya amma dai bai daga cikin uh, abu mai kyau a dinga sanya mutane sunayen mugaye irin waɗannan sunaye yanzu a ce sunan mutum a ce kawai an suna a gidan sunan shi annami misali ah, ba zai yi ma wannan ba zai yi ba sai kuma wata ya zama malami a rika cewa malam annabi ko shek annabi ko barista annabi kaga ba wanda zai kawo shi shari'a <laughs> Allah shi kyauta amma dai haka lakabin nan shi yake ah, wa bil basarati aba khalifa a kasar basara kuma ya gamu da abu khalifa shine al-fadl ibn al-hubab al-jumahi wani babban malami ne wanda shi kuma ya rasu shekara ta 305 a watan rabi'ul akhir a lokacin shi kuma shekarar shi da ya rasu a lokacin shekara ɗari babu ɗan watanni don haifin shekara ta ɗari uku ne da shidda ya rasu shekara ta ɗari uku da amin ɗari biyu da shidda ya rasu shekara ta ɗari uku da biyar shekara casa'in da tara da ƴan watanni malamai ne masu tsawon eh, zamani waɗanda sun ci zamaninsu kuma eh, abin nan ya yi karatu ya yi karatu har na tashi hankali an ce ta yana koya a gun malaman shi ai dawo yana koya a gun daliban shi saboda jaraba irin su tabarani daliban shi ne amma sai dai koyi karatu a gun shi kamar yadda zaki bada labari a cikin sirru alamin nubala babban malami ne ya ya girma yayi yayi falala da girma ai aka wayi gari sarkin zamanin su sarkin zamanin su baya cin abinci sai an ji an dauko malamin da raske ta malamin yana majalisar shi yana karantawa idan aka kawo sarkin abincin rana ko abincin dare irin ma'ida tabil da ake yi irin na abincin sarakuna sai a ɗauki doki na alfarma a tafi da shi a je a taho da malamin a cikin keken dawaki kamar yanzu a ce a tura direba da mota ya je ɗauko shi daga majalisinsa ya zo ya ci abinci da sarkin ya koma shekara da shekaru aka yi rayuwa saboda kalalarsa babban malami daga baya kuma shiga cikin wasu fitintunu da sharri da aka mai cewa yana cewa ƙura'ani makhluki ne har wasu daga cikin ɗalibansa da al'umma suka guje shi ya shiga cikin ibtila'i sosai Allah ubangiji ya gafarta mishi shine Abu Khalifa al-Fadl bin al-Hubab al-Jumahi rahmatullahi alayhi to tufiya sanata 69 wa 300 malam Abu Sheikh ya rasu a shekara ta 369 kamar da muka ji a baya ko da 69 wa huwa fi ushrul mi'a yana cikin goma ta goma goma da ta kai shi ɗari wato ya wuce casa'in ke eh, yana shekara casa'in da biyar ne keke da keke kamar yadda muka ji Allah ubangiji ya gafarta mishi ga shi malam ya ci gaba da cewa a lambar ta'aliki al-imamu a shekul albani kenan lambar ta'aliki na 285 yake cewa fil matbu'at can sunan da yazo Abu Umar yazo da Abu Amr wa tashihu min al-makhtuta a cikin bugun inji yazo da Abu Amr da wawu tamyiz wawun da ke bambanci tsakanin Umar da Amru suna ce mishi wawu tamyiz sai sai na gyara ni albani min al-makhfuta daga rubutun hannun wa kutubir rijal da littafan tarihin mazaje wanda duka zaka samu tarihin shi al-qattat din a ciki wasmu abi amr al-qattat sunan abu amr al-qattat shine muhammad bin ja'far bin muhammad al-kufi malam muhammadu dan jafar dan muhammadu dan garin kufa wa huwa da'if malami ne mai rauni kamar yadda muka cikin a baya mata sanata 300 ya rasu shekara 300 daidai tarjamatuhu fi tarikh tarjama sana cikin at-tarikh at-tarikh al-kabir kenan na al-imam al-bukhari cikin juz'i na biyu shafi na 129 zuwa eh, sorry tarihu bagdad amin afwan tarihu bagdad shafi na ɗari mujalladi na biyu shafi na ɗari da ashirin da tara zuwa da talatin wal lisan da al lisan lisanul mizan kenan na limamu hafiz ibn hajar al askalani rahmatullahi alaihim ajma'in wannan malami eh, na lamba ta ɗari da ashirin da bakwai kenan al imamu abu shaykhi al asfahani rahmatullahi alaihim sai malam ya ce al'allama abubakrin al'ismaili babban malami abubakrin al'ismaili malam abubakar wanda ake ce babba ismaili ana danganta shi zuwa ga wani kakan shi domin sunan shi ahmad bin ibrahim bin ismail bin al'abbas al-jurjani wannan ismail ɗin da ke cikin sunansa shi ne ake ce mashi al-ismaili jikan ismaila an haifi al'allama abubakar da ismaili a shekara ta 277 ya rasu shekara ta 371 kenan ya rayu shekara 96 ko 96 ya rayu Allah ya gafarta mishi malam yace a wannan lamba yace wa an hamzata bin yusuf daga malam hamzatu dan yusufa alhafidu babban malamin nan qala anba'ana abubakar ahmad ibn ibrahima al-isma'ili yace malam abubakar ahmad ɗan ibrahim ba isma'ilan nan jikan isma'ila ɗan abbas al-jurjani al-asbahani wanda babban malami ne na mazhabin shafi'iyya malamin hadisi ne tun yana ɗan yaro ya koyi ilimi mai zurfi ya ba mu karatu littafin sa da da itikadi sunna littafin shi mai suna itikadi sunna wannan littafi har yanzu littafi ne rubutun hannu amma da shekul albani ya bada labari ga sha kasa yace wa huwa makhutun wa huwa mahfuzun fi zahiriyati Dimashqa. yana nan an killace shi a maktabatul zahiriya ta garin dimaskas yanqusu asturun min awwalihi akwai yan takaddu da babu su a farkonsa tustadraku bima naqalahu wasu ɗan layuka amin za a iya gyara su da abinda zahabi ya ciro nan al-musannif huna wa huwa fil majmu' yana cikin askin yana na cikin wani collection mai lamba 16 stroke 38 zuwa 43 zuwa 44 a maktabatu eh, al-zahiriya wata ke babban maktaba ne daga cikin makatib na duniyar musulunci masu matukar daraja da tarihi a wajen tara da tafai manuscripts musamman a cikin littafin nashi Ƙala sai shi isma'ili din yace ya mu rahimakumullah anna madahib ahli alhadith kusani ya ku musulmi Allah ubangiji ya kara muku rahama lalle tafarkin malaman hadisi ahli sunna wal jama'a masu bin sunna tarin jama'an musulunci mazhabin su aqida al-iqraru billahi wa malaikati tabbatar da cewa lalle Allah akwai shi shine mahalici wa malaikati tabbatar da cewa akwai mala'iku wa kutubihi tabbatar da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa qabulu ma nataqa bihi Allah ahlus sunna suna karban dukkanin abin da Allah ya faɗa wa ma sahhat bihi riwaya ahlus sunna suna karban dukkanin abin da riwaya ta inganta akan shi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah la mu'addila amma warada babu wanda ya canza abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى أهل السنة سنة قدرة cewa Allah ana kiran shi da sunayen shi masu kyau mausufun bi sifatihi ahli sun yarda cewa Allah ya siffanta da siffofinsa allati wasafa biha nafsuhu siffofin da Allah da kanshi ya ambace su ga kansa ko wasafahu biha nabiyyu siffofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ga Allah khalaqa adama biyadihi ahlu sunna sun yadda cewa Allah ya halicci Adamu da hannunsa wa yadahu mabsutatani ahlu sunna sun yadda cewa hannayen Allah a buɗe suke bila atiqadi kai ba tare da kudurta cewa ga yanayin hannayen ba wastawa alal arshi bila kai ahlu sunna wal jamaa sun yadda cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ba tare da cewa ga yanayin ya ba fa innahu ta ila annahu mustawa ala arshi Allah ya cike akan cewa ya daidaita akan al'arshi mai zukur kaifa Allah bai ce yaya ba kaifa kana ga yadda ya kasance ba kaifa kana uhu ga yadda daidaito shi ta kasance ba thumma tarada sa'ira atiqadi ahlus sunna sannan al-imam al-isma'ili ya ci gaba da kwararo sauran abinda ahlus sunna sun kudurci kana al-isma'ili min mashayikh al-islam zabi yace wannan malam wannan malami al-ismaili yana daga cikin manyan shehunan musulunci ra'asan fil hadisi wal fiqh jagora ne cike ke fal da ilimin hadisi da fiqh Fala abu ishaqa fi tabaqati shafi'iyya fi tabaqati fuqaha shafi'iyya abu isha abu ishaqa shirazi ya fada a littafin tabaqatul fuqaha ash-shafi'iyya yace jama'a abubakar bainal fiqh wal hadith mala abubakar ya hada ilimin fiqh da hadisi wari a duniya kuma shine shugaban addini kuma shugaban duniya Allah ya bashi duniya yana da arziki Allah ya bashi ilimi nafas sahiha ya yi littafi as-sahih al-mustakhraj ala sahihayn al-bukhari an mustakhraj ne ya kwashi isnadojin ya zuba nashi akan matanunin akhadha anhu fuqaha jurjan malaman kasar jurjan sun koyi karatu a gunsu wa qala hamzatu as-sahmiyyu malam hamza as-sahmi yace mata sanata ihda wa sab'ina wa thalathmi'a bi jurjan al-imamu al-isma'ili ya rasu a garin jurjan shekara ta 371 walahu arba'un wa tis'una sana a lokacin shekara shi 94 kamar da muka ambata Allah ya gafarta mishi الشيخ الألباني ألم بالتعليق 286 قلت wannan magana da aka kawo a can yace akhrajahu al-musannif bi isnadi malamin al-imam az-zahabi ya kawo ta da isnadin ta wa rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufuna ghayra mas'ud ibn abd al-wahid al-hashim falam ajid lahu tarjama albani yace dukkanin mazajen amintattu ne tabbatattu sanannu in banda wani mai suna mas'ud dan abdul wahid al-hashimi malam albani ce falam ajiddahu tarjama ban samu tarihin sa a rubuce ba wa bi hadal isnadi saqahu fi tarjamati abubakar isma'ili min at-tadhkira wannan isnadin dai da bi ya kawo anan da shine da ya ƙara kwararo wannan zancen a cikin tarihin da ya rubuta na al-isma'ili dinnan a cikin tadhkiratul kuffar littafin shi tarihin manyan malamai a cikin juz'i na uku shafi na 150 daidai zuwa 151 jama'a kun ji wannan tarihi da bayani har ila yau akan malam Abubakar al-Ismaili wanda sunan shi kamar yadda muka ji malam Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail shi ma da ya faɗi zance a tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshin sa kamar yadda muka yi ta ji daga malamai mabambanta Allah ubangiji ya sa mu dace saurin lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa hamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa